maganan rasaku wanda maganan kalman kada za ta saka ainihin annashuwa za ka ji kaman barbaɗe daga a cikin jikinka anwa'u saja'i nau'in saja'i min haythu tulihi wa qasarihi as-saja'u min haythu tulihi wa qasarihi ثلاثة أنواع يا أكي نتايا سجأم قصير كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر بدراو وانا بشيني سنة بيتي هو قرائية ومنه قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا شكوانا دعالب ني نبي أكوي سجع متوسد ومنه دقوانا ميسكاتكي شي با دوغو با شي با gajere قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يا قاعدة نقول eh ta ban ba. ta to ni na ni na na ku. akwai? bugu gala to wani gana sawa da zaka larai yi gala dama shi ne dama yi gala ne malam umar shi bai masan bugun waye ne ba hmm? da bugun gala ne shi kuma gala ya yaɗu ya cika kasa ina ruwan china duka kai baka da bugun ne. subhana yanzu babu wani dan wanda za a tafi tare da shi yawwa akwai ko mata ma akwai ummi tana da shi su ma bugun igala ne hmm? a ai ba yawa ake duba ba waje kai yaro waje annabiyu saja'un mutawassilu ومنه قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سير مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر daga wannan ba su sun fi na farko sai na uku saja'un ɗawilu wa minhu qawluhu ta'ala إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا قاري جنزو هل ورد السجع في القرآن الكريم shine gobe za a yi. Ku je ku fi wata waya. Hmm? Ci gaba za a yi. An waye ke maganan koto yawa ba a kasar <laughs> ba yi da daɗi ne. qalilan ma yu'minun zo ku je ku neman ne in kuna son abin da ba gashi nan kuna da wayoyin da bai ku da ɗauko hoto